wato ofisa <laughs> ko in ce ka shiga hankalinka da ni shi wanda ka dauko ya fi karfin doka za ka yi ta aikin ka za ka ya fi karfin doka na ce ba ka san wa na dauko ba mota ina ruwa na da shi ya fi karfin shi ya ce ka bi layi shi ya ce ka kallace layi to to ya fito mu ganshi dokan ma mu ne muke tsara dokar kaga alhaji ka shiga hankalinka da ni sai ya fito wallahi bare na fito ma da shi wallahi sai na kai ku office ya fito kawai da kai ba hankali ya fito an alaba kai warai wow <laughs> wannan furkin fa ya matsa daidai babban layi za ka zo mm. ah. eh, alhajin allah alhajin baka dai an samu fitowa watan kai ka har ruguza mun harkar kasuwanci ya hakuri alaji wannan muna sauri an sallama mana kamfani minti talatin aka ba mu duk cin cinye mana shi a cikin gosulu ko ka san doka ka san aikin dokar da ka karya min yanzu na gaya masa alhaji habibu ya ce a a baka ce min alhaji bane baka ce la haula wala quwwata da yake ciki waya uwarsa take so ta haihuwa ne wannan ne dan kai din kuma ciki ai magana ta kare abinda nake so da kai ya ce caji ofis za mu je amma kai ka kai shi babban hedikwata mm. ka gane kuma in ka kammala aikin ka ka kira ni a zen yawwa ina wuni mm, a cakuɗahi sosai ina wuni a cakuɗahi kai ya haji alhaji ba ka ce komai ba nema allah annabi bai kibo kai shiga babban mota to an gama allah ba kai warai an gama allah ba kai mm. waje mu wuce a cakuɗa ana guduwa kuma sai na farko kenan eh, mu je mu je Aci. Banda fitina ina nuna ma za ka yi ta aikinka. To. Ai sai dai in yi ta aikin nan. Wallahi za ka yi ta yi nufan ɗinka. Ba wannan magana. Wato baka san waya bayan motar nan ba ne. Ba na da wanda ke cikin motar nan. Ko ma wa ka ɗauko buɗe ya fito. Um, ya sa har kullum nake ga Alhaji a rufe lambar nan. Saboda irin ku irin ku ƙananan. Kaga. Kofar. Buɗe kofan ya fito. An bawan Allah. Sakamakon. Wallahi za ka yi ta aikinka. ni kace cewa zan yi ta aiki na san wa ka dauko ba motar nan buɗe kofan ya fito ya fi karfin doka ne alhajin ne zai fito ya fi karfin doka to mu dokan ma mu mun ne muke da to ya dai fito mu ganshi ka ba hankali ba ba wani hankalin da nan you are under arrest to buɗe kofan ya fito ala ba kai warai mm. wani ne kwanan sai kare mm. Allah ya kawo a ɗansa. Kai maza ka zo babban layin. Ko ya zo babban layin. Ko ba ka commissioner ka kira wallahi sai na tafi da ku. kun san doka kuka hau ga layi kun san doka wannan hina cika ka da surutu kana waya a gidan ba uwa na wallahi na mm. kama ka kuma sai mun tafi da Allah ya baka yawancin kwana <laughs> dan iska ka kira mu Allah ya baka yawancin kwana waye uwarsa take so ta haifi wani wannan ne tun da garin da bawul ya biyo mu babu wai mun karya doka a garin da ni ka ni ka nuna ya tsatsan babu ruwan ka nace ma nace ma babu ruwan na nace ma babu abin da nake so da kai in ba dan ji nan da na gani ta jikin kai na ba giwa mutunci ba fa dole zaka ji da ka ganni ai ka ga hero eh, shine da ka ga mu mun yi shirim din nan dole zaka ji tsoro kuma ka bata lokaci ne kake a ah, alhaji ha ban gane ba gane ka bane ba tun daga gana ga wani ya taho shi ma ba mi losing light ba

duk an santa amma ki a ce kina nan haka ki ce baki san jimmai hanya ba ni ba san ta ba mata ajin jin sunan ba kwata kwata ba ma taɓa Allah kine wa Allah kine wa Muhammadu manzon Allah zaki ganti wata ɗan kulullaba wato kin gane yar dan fara ce wallahi a na ce ban san ta ba ya kuke mun ita ta sace min a daidai sahuna kenan dai yanzu kin ga ko yo Allah da za mu ƙara gaba mu ƙara sa ciki a ciki ko Allah zai sa a dace baiwa Allah wallahi ji nake a jikina kamar kin gane ta mu je mu je mu je dan ah, mun sake ai nan da wanda ke baiwa Allah wallahi ji nake a jiki na kamar kin san din bai haƙƙa wallahi yanzu dai mu ƙara gaba wata damfara haka nan kaga yanzu dai kyale ta kin ga shike yar wannan ce fa kije kije ki mu je baiwa Allah da mana mu je mana mu je in kin san inda jin take mu je mu je mu je ta sace kadai da sauki kin san me ya faru in mm, sai kin faɗa amma in na faɗa miki na san zaki yi mamaki kin san ina ɗaya daga cikin mutanen da suka batar da jummai a doron ƙasa suka shafe labarinta kina ɗaya daga ciki in gaya miki ni ba da kwangilan kashe ta saboda akan wa'annan abubuwan da muke harkokin nan na ga tana so ta mana wani fin karfi ne shi yasa saboda mun wa yanzu nan mu fara gashin kanmu kai gaskiya kuma kin yi daidai da na dan ji tsoro amma kuma yanzu tsoron me kuma wala ke biji ga abubun da take yi bane bari ta bin ma kasa komi ita ita komi jummai komi jummai ke dai bari kin burge ni wallahi Allah ko wallahi ko ah. yayi kyau zamu fara aiki <laughs> kin san da salon yadda take yi sata don fara cuta ni na koya mata wannan salon amma kuma nuna mata ke ba ta samu kuma na san duk abubuwan da take samu zo mu je ga abubuwan da ta faro bikin action kin san duk sallan take yi sata damfara ta fara komi Ake ba kuce ba mu je fike sake da action kin san sallan duk sallan nan ke ga tana yi fara sata da komi ni na koya mata amma sai ta ringa nuna min ba ta samun komi yanzu in muka je zan nuna miki abubuwan da ta samu ta aje ta fike gani Ibrahim kin san me faru? Mhm, sai kin faɗa. Kin san me na ba jimai ta haɗiya kuwa? ke lallaka abin da aka faɗa shi kika ba da aikin gobe kika ba da kwangilar sai ko faru na san za ki mamakin abin da zan gaya ne kin san ina daga cikin wadda na ɓatar da jin mai sai ce ne ya sha abu eh rolling She's 수 있는 것입니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.